إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله تعظيما لمجده وخليله من خلقه وصفيه عدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصها الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى مدين فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na laraba sha tara ga watan ramalana hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina a shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda yi daidai da ashirin ga watan afrilu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiyya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu Ali Dauda wanda ke namba tara, Yakubu Avenue Kora daga Ladima Road Angwari Miji a Kaduna wannan ƙasa ta mu ta Najeriya muna gudanar da tafsirin littafin Allah subhanahu wa ta'ala na wannan shekara a cikin wannan masallaci mai albarka a jerin gwanan majalisin wannan tafsiri wannan shine majalisi na ashirin da biyu mun kwana a cikin suratul baqara aya ta ɗari da tamanin da biyar yau da izinin Allah za mu tashi kan aya ta ɗari da tamanin da shida inda Allah maɗaukaki yake cewa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم كنتم كنتم تختارون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون الله ينا بياني bayani أجمي واجب wajibcinsa wanda al'umman da suka shuɗe Allah ya wajabta musu azumi kamar yadda mu ma yanzu aka wajabta mana shi azumin yana wa mutum tsoron Allah yana ƙara kyakkyawan alaƙa tsakanin bawa da ubangijinsa wanda asali idan bawa ya duba maksudin zuwansa doron ƙasa shine bauta duk wani abu da ni da kai muke yi a doron ƙasa amfanin zuwa gare mu ne amma maksudin kisa Allah ya samar da mu a duniya mu bautata masa bayan Allah subhanahu wata'ala ya faɗi hukunci akan ɗaga mana ƙafa da yayi lokacin da muke halin tafiya in muka ga dama mu yi azumi in muka ga dama mu ajiye Allah ya ce yana nufinmu da sauƙi ne ba yana nufin mu da tsanani ba shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wanda zai wahala ko ya wahala yana azumi kuma yayi azumi a halin tafiya yace bai daga cikin biyayya ga Allah mutum yayi azumi a irin wannan hali saboda wancan sahabin da ya gani an masa cincirin don ana masa fifita don Allah ya ƙara ƙarfafa mu saboda a cikin azumi akwai ibada ta addu'a addu'a kuma ibada ce wanda Allah na fushi da ɗan adam idan baya roƙonsa amma ɗan adam idan yana roƙon ɗan uwansa ɗan adam shi yana fushi da shi dan zai kai lokacin da in ya gamsa ma sai jintse fuskansa ya juya masa baya saboda yana roƙonsa amma Allah in ka ƙi roƙonsa Allah na fushi da kai sai Allah maɗaukaci ya ce waɗi za sa'alaka ibadi ni fa inni ƙarib. sai ya zo da jumla sharfiya zarfu zamanin ya ce duk lokacin da bayina suka tambaye ka ya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam dangane da ni ubangiji fa inni qarib jawabu shart ka gaya musu ina kusa Allah na kusa da kai fiye da jijiyan wuyanka makasa Allah na kusa da kai fiye da shi ujibu da'wata da'i idza da'an ina amsa kiran mai kira duk lokacin da ya kira ni sai yazo zo da zarfu zamanin tun lokacin da zaka roki Allah Allah subhanahu wata'ala zai amsa maka falyastajibu li su amsa neman da na yi daga gare su su roƙe ni zan amsa musu zan biya musu bukata wal yu'minu bi kuma su samu imani cewa tabbas zan amsa musu kiran da za su yi min la'allahum yarshudun dan su samu shiriya ta ubangiji akan wannan kiran a wannan aya Allah subhanahu wata'ala ya ce duk lokacin da aka kira sa zai amsa a wata aya Allah maɗaukaki Allah ya ce ud'uni astajib lakum ku kira ni ni ubangiji zan amsa muku innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin lallai wa'anda suke girman kai ba sa roƙona in ji Allah suna ganin ba su da wata bukata a wurina Allah ce za su shiga wutan jahannama a cikin askanci. to a wannan gaba malaman musulunci sun ƙara wa juna ilimi kenan addu'a ibada ce ana neman kusanci da Allah da a cikin tauhidi guda uku tauhidul rububiyya tauhidul uluhiyya tauhidul asma' wasifat to yana daga cikin tauhidul asma'u wasifat shine a kira Allah da sunayensa a jinjina masa da siffofinsa a roƙe shi da buƙatoci shi kuma ya biya wa bayinsa buƙata sai malamai suke cewa addu'a ibada ce saboda hadisin imamu tikibi da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam yace addu'a huwa al-ibada addu'a ibada ce to tun da ibada ce kaga ba a yi da munanka ana yi ne yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta to da wannan dalili ne yasa irin su imamu na malik imamu darul hijira suna ganin baya cancanta ka ga ɗan uwanka musulmi ka ce wane sa wani cikin addu'a ya ce sai dai da sharaɗin kai kana addu'a kuma in ka ga mutumin kirki babu laifi don ka ce mai ya sa ka a cikin addu'a amma aka mai da shi ɗabi'a ko yaushe ya ce in ka yi haka babu laifi amma irinsu sai da Na'uma umar da abu ubaida amir bin jarra suna ganin ma haramun ne ka zo ka ga mutum ka ce wa da sani cikin addu'a wani mutum ya samu sayyidina Umar bin Khattab ya ce mai roƙan min Allah sayyidina Umar ya ce ana lasu bi nabiyyin ni ba manzon Allah bane kenan sayyidina Umar da Abu Ubaida Amir bin Jarrah suna ganin manzan Allah ne kadai ake ce mai sani cikin addu'a wanda ba manzan Allah ba ba a ce mai haka abu na biyu wani mutum ya tambayi abu ubaida amir bin jarra ya ce masa ka sa ni cikin addu'a sai ya ce ba zan sa ba in ba za ka yi ba kada Allah ya biya ma bukata da su suna da fahimtar cewa annabi ne kai ake roƙa a ce sani cikin addu'a to imamu malik yana ganin za a iya roƙan Allah sa'annan kuma mutanen kirki za ka iya ce musu su sa ka addu'a amma shi ma kadar ka mai da shi ɗabi'a ko da shi ka ce da Allah a samu cikin addu'a ya ce in wannan ba ka yi daidai ba amma imamu shafi'i suna ganin cewa za a iya sa mutum addu'a suka ce ai da hadisin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam lokacin da ya tura sayidina abubakar zuwa aikin hajji sai ce mai ya ababakirin latan sana fi du'a kakkamanta mu a cikin addu'a suka ce to kenan abu laifi za a iya sa mutum a cikin addu'a wancan bangaren suka ce a'a ai bai ce latan sani fi du'a ba ai al'umma ya ce latan sana cewa za ka yi wa al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam addu'a shi sa ce latan sana fi du'a ka manta ma a cikin addu'a suka ce saboda haka al'umma rankatakaf ɗinta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ya ce kada a manta su a cikin addu'a amma ba kai ba a ai Allah na fushi da duk mutumin da baya roƙonsa kuma addu'a ibada ce ana neman yardan Allah da ita shubha da ya shiga wasu cewa ai musamman mu a irin nan ana ce maka wai bakin da ka saba wa Allah da shi kada ka roƙe shi sai imam shafi ya nuna ba haka bane a cikin diwaninsa yake cewa wa man alladhi ad'u wa ahtifu bismihi in kana fadluka an faqirin yumna'u هاشا لجودك أن تقنط عاصيا الفضل wa وأوسع yace wa man alladhi ad'u wa ahtifu bismihi waye zan kira roƙe shi da sunansa hasha li judika an tuqannita asiyan kyautanka ya Allah ya fi ƙarfin a ce mai saba maka ka hana shi gabaki ɗaya الفضل أجزل وال... وأوسع فلنك يا في يوى kuma ya fi yalwata a ce dan mutum ya saba maka ka ce ba za ka bashi ba sai dai in bai roƙe ka ba shine ba za ka bashi ba suka ce to kenan ya nuna ibada na addu'a ana kiran Allah subhanahu wa ta'ala ne to yaya ake kiransa suka ce ai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa idza sa'alaka suka ce ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi a cikin hadisin Abu Huraira wanda Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito yace inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'ata illa wahida man ahsaha dakhala al-janna wato inna lillahi tis'atan wa tis'ina mi'atan illa wahida man ahsaha dakhala al-janna Allah ya tattali sunaye 99 daga cikin sunayensa wanda ya kira sa da wa'annan sunayen ya kaɗaita su da shi ya roƙe shi da su sa'annan kuma ya miƙa al'amarinsa zuwa gare sa ya gama shiga aljanna sai suka ce to kenan ya nuna Allah yana so mu kira sa da sunayensa tsarkakakku suka ƙara kafa hujja da hadisin Anas bin Malik wanda ashabu sunan suka rawaito manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cikin masallaci sai wani sahabi ya shigo masallaci ya yi sallah raka'a biyu da idan da sallah sai ɗaga hannu sai ce Allahumma lakal hamd la ilaha illa ant al-mannan samawati wal ard ya hayyu ya qayyum ya zal jalali wal ikram ana faɗin haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya kai sai ce hada faqad da'a Allah bismihi al-azim wannan da kuke gani ya kira Allah da sunansa mai girma allazi idza du'iya bihi ajaba duk wanda ya roki Allah duk wanda ya kira Allah da shi Allah na amsa masa wa idza su'ila bihi a'ata duk wanda ya roki Allah da wannan sunan Allah zai ba su kaga anan ya kira Allah da ne da sunayensa tsarkakan madaukaka wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya bautatar da mu da shi idan muka kira sa muka gaɗaita shi da shi Allah zai amsa masa bukatarsa sannan ga hadisin da ibn abid duniya ya fitar da shi wani sahabi da ake kira abu mu'allaq kan kasuwa ne abokansa da suke harkan kasuwanci suka tara kuɗi suka fasa yana juyawa sai wani ɓarawo ya tare shi a hanya sai ya ce masa ba ni kuɗin kuma zan kashe ka sai ya ce ya haƙuri ɗauki kuɗin ka ƙyale ne sai ce kuɗin nawa ne amma kuma ranka nake so sai ce a ah, bawon Allah kai haƙuri ka ɗauki kuɗin ka ƙyale ne sai ce kuɗin nasa ne kuma sai ya kashe shi sai ce mai da'ani usalli raka'atayn sai ya salla raka'a hudu da ya yi sujjada ta farko bayan ya yi sallah yana sujjada ta farko sai ce ya wadud ya zal'arshil majid ya fa'alun lima yurid as'aluka bi izzika alladhi la yuram wa bi mulkika alladhi la yudam wa bi nurika الذي بلا أركان أرشك أن تكفيني شر هذا الليس يا مجيب gizmi ya a gizmi ya karanta ta a sujjadar farko ya ƙara maimaita ta a sujjada ta biyu ya ƙara maimaita ta a sujjada ta uku ya ƙara maimaita ta a sujjada ta hudu yana idan da sallah kawai daga kan da zai yi sai ji an ce mai kum ya abdallah Yawan Allah tashi ya ce yana ɗaga kai sai ya ga an riga an kashe wancan ɓarawar wani soja ne ya zo ya kashe ɓarawar sai ya ce ya abdallah jita min indi man faqad aghafani Allah bik ɓarawar Allah kai kuma daga ina ka taho Allah ya cece ni ya bani agaji ta dalilinka sai ya ce ana malakun min mala'ikati sama'in rabi'a Yace ni mala'ika ne daga cikin mala'ikun sama ta hudu alamma da auta bi du'a'ikal awwal lokacin da ka yi addu'an ka karo na farko sumi'at li ali sama'i qaqa'a mala'ikun sama kawai kuji suka ji ƙara suka ji walamma da auta bi du'a'ikal thani ka ƙara maimaita wannan addu'an karo na biyu sumi'at li ali sama'i bajja mala'ikun sama suka ji kawai sama ta ciɗi ne da ƙara da ƙugi kawai falamma da auta bi du'a'ika salis lokacin da ta ƙara nana ta wannan addu'an a karo na uku kila du'a'u makrumin sai muka ji ana shelantawa a sama gabaci ɗaya wannan addu'an mutumin da ke cikin bakin ciki ne sai ce fasta'azantu rabbi an ne qatla hadha al sai na nemi izinin Allah ya bani izini in zo in kashe maka wannan barawon a azina li sai Allah ya min izini shine na zo na kashe maka shi kenan Hassan al-Basri rahimahullahu ta'ala yace man Sallah, wa da'a bi hadha ad-du'a istujiba la duk wanda yayi sallah raka'a biyu ko hudu yayi irin wannan addu'ar da wannan sahabin yayi za a amsa masa idan ka duba cikin addu'an ai akwai wato shelantawa da jinjina wa ubangiji da kururuta ubangiji ya ce ya mutu na farko ya ce ya ya ubangiji mai kaunan bayansa ya zal arshil majid ya kai ma'abuci al'arshi mai girma as'aluka bi izzika alladhi la ina roƙonka da buwayarka babu wanda yake iya cincirin do da a cikinta ko akwai shi wa bi mulkika alladhi la yura da kuma mulkinka da babu wanda yake iya samunta akwai wanda yake iya samun mulkin sarautan Allah babu wa bi nurika alladhi mala arkanu arshi da kuma haskenka da ya haskace baki ɗaya girman al'arshinka an tafiye ni sharra hazan ne ka kare ni daga sharrin wannan farawa ya mugi a gilmi ya ne agaza wa ɗan adam ka agaza mu ya mugi a gizmi. ya kai ne agaza wa ɗan adam ka agaza mu ya mugi a gizmi. ya kai ni agaza wa dan adam ta agaza mu Allah ya turo ko bai turo ba kaga wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib a lokacin da ya kira saboda ya yi imani Allah zai amsa masa Allah ya amsa ko bai amsa ba Allah ya amsa haka Imam Ibn Kabir ya kawo a karkashin tafsirin suratul namli ayar da Allah ke cewa amman yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshifu su'a wa yaj'alukum khulafa al-ard wa ilahu Allah qalilan ma tadhakkarun amman yujibu al-mutarra isa ya amsa wa mutumin da ya shiga halin kakanikayi halin musiba halin bala'i halin kunci halin damuwa wa yakshifu su'a ya kwarage mai wannan cutar wa yaj'alukum khulafa al-ard ya sanya ku khalifofi a doron kasa masu maye gurbin juna أإله مع الله وأن استفهام التقريري التوبيخي الإنكاري haka da ba ta bukatar amsa akwai wani Allah da ke yin wannan aikin tare da shi kowa ya san cewa bai babu sai Allah ce qalilan ma tazakkarun kadan daga cikin ku kuke wa cewa babu wanda yake amsa kiran mutumin da ya shiga halin akanukayi da halin musiba halin bala'i in ba Allah ba shi ne kadai zai kwarange maka wannan sai ya kawo kisan wani mutumi wanda aikinsa yana ɗaukar mutane ne adabo yake yi Majakinsa zai kai ka garin da za ka biya shi sai wani mutumi ya zo ya same shi ya ce mai ina so ka kai ni gari kaza suka tafi suna ba sai suka zo inda hanya ya rabu kashi biyu sai ya ce mai binan sai ce ni ban san wannan hanyar ba wannan na sani sai ce ai ni ne ban tafiya hanyar da nake so shi za ka bi ashe kuwa yana so ya je kashe shi ne suna tafiya sai ya ce ɗan tsaya nan yana tsayawa sai ya sauka cikin wani kwari fi wadin yana sauka sai ya faso makamai ya doso kan wannan mutumin yana dosowa kansa sai ya ce zan kashe ka sai ta ah, ba ka ce in kai ka gari kaza bane ya ce a'a aiki na kenan daman kisa yaudaran ka ne na kawo ka nan don in kashe ka leƙa ƙarƙashin kwarin nan za ka ga ƙasusuwa tun yi na halaka su kai ma ba abin da zai hana na halaka ka ya ce da ya ya gaya masa haka sai ya ce ni usalli raka a ga min kafa in yi sallah a biyu sai ce mai bismillah ya ce da ya ƙara sallah ya karanta fatiha falam adri ma aqul yace bayan ya idan da karanta fatiha sai ya rasa wace aya zai karanta sai ce fa ajra Allahu ala lisanihi sai Allah ya bujuro min a harshe na hadhihi aya wannan aya wace aya aya sai ce amma yujibul mutarra idza da'ahu waye ke amsa wa mutumin da ya shiga halin kunci ko damuwa ko kakani ko musiba duk lokacin da ya kira sa wa yakshifu su'a ya kwaranye mai wannan cutar ya kwaranye mai wannan damuwar ya kwaranye mai wannan bala'in ya kwaranye mai wannan kuncin wa yaj'alukum khulafa al-ard kuma ya sanya ku khalifofi a doron kasa masu bai gurbin juna a ilahun Allah akwai wani Allah tare da Allah da ke yin wannan aikin sai Allah ce kalilan ma tazakkarun kaɗan ne daga cikin bayi suke azuwa in sun shiga cikin damuwa su kira Allah sai su koma suna kiran me wani Allah ya ce na karanta ta a raka'an farko na karanta ta a raka'a ta biyu ya ce ina idar da sallah kawai daga kan da zan yi ce sai na gama shi kawai an je hoton shi. mashin nan na zuwa sai ta ciki wannan mutumin a wuya a nan sai ta bullo ta baya sai ya faɗi yana ihu ya ce kawai sai na ga wani mutum ya tashi ya riƙe shi soda da rigan kayan yaƙi a jikinsa yana jan wancan shi kuma yana ihu ya ce sai na ce ya abdallah ji ita min indi man bawan Allah kai kuma daga ina ka fito sai ce ana rasulun ladhi yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshifu su'a wa yaj'alukum khulafa al-ard ni dan saƙon ne amsa kiran mutumin da ya shiga halin kaka na ƙari halin musiba halin kunci halin damuwa halin bala'i ya kwaranye mai damuwar sa'annan kuma ya sanya shi khalifa a doron ƙasa Allah ya amsa ko bai amsa ba wannan yana nuna maka duk lokacin da ka shiga cikin damuwa ka kira Allah shi sa imamu shafi'i a cikin diwaninsa yake cewa wani rubba nazilatin ya biku bi halfata zar'an wa inda Allahi min halmakharaju wani rubba nazilatin da yawa daga cikin mutanen da suka shiga cikin damuwa da kunci da bala'i da musiba ya biku bi halfata mutum yana shiga cikin kunci da damuwa zar'an wa inda Allah minha al-makhraj sai dai mafita yana wurin Allah Allah shi ke kawo mafita mutumin da ya shiga cikin damuwa ya shiga cikin kunci ya kira Allah ya kira Allah da sunayensa tsarkakakku yana cikin wato mafi girman suna daga cikin sunayen Allah shine alhayyu alqayyum to Allah ya gama biya masa bukata ya jira lokacin biyan bukatar ga hadisai da imamu ibn kafir ya jero wanda za mu karanta su saboda fa'idar wannan ayar saboda da yawan mu mukan yi addu'a amma kosawar mu da wa'ansu laifin da muke yi sai Allah ke ba mu addu'a to sai mu ji su har mu kiyaye aka ba babu wani musulmi da zai yi addu'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ɗayan uku ne shine malam shi ya ce addu'a ba ta faɗi banza dalilin uku ne ko dai Allah ya karɓa a gusar da wata musiba sauran kuma wasu a baka wasu a ajiye maka ladansa na biyu Allah ya karɓa zai baka wasu daga cikin abin da ka roƙa ragowar zai ajiye maka su a lahira na uku Allah ya amsa amma ko ɗaya daga cikin abin da ka roƙa ba zai baka ba sai ajiye maka shi a lahira wannan addu'o'in da kai sai zama dalilin shiganka aljanna manzo Allah ya tambaye sahabbai wanda kuke so sai kowa ya ce na uku wanda za a baka a lahira ya shiga da kai aljanna sai manzo Allah ya ce amma a duniya ai ba za ku iya jurewa ba ai za ka ga mutum yana ce to ya Allah na roƙa ko na maka laifi ne ko sai ka ga mutum ya ce na roƙa na roƙa ya Allah amma ban gani ba to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga hadisin Imam Ahmad a cikin musnadinsa hadisin Abu Musa al-Ash'ari Allah ya ƙara yadda a gare ka kala ce kunna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi fi gazatin mun kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a yaƙoƙi ta'alna da nas'adu sharafan sai muka koma ba ma neman ɗaukaka wala na'alu sharafan kuma ba ma samun ɗaukaka wala nahdifu wadiyan babu wani kwari da za mu fada a cikinsa illa rafa'na na. sai mun ɗaukaka mu muna tabarbari cikin muna cewa Allahu akbar Allah qala fajana minna sai manzo Allah ya matso kusa da mu qala sai yace ya ayyuhan nasu ya ku mutane irbadu ala anfusikum kai ku sassauta wa kawukanku fa innakum la tad'una asamma wala ghaiban ba kuna kiran bibi bane balle wanda baya wurin ko kurma innama tad'una sami'an basira wanda kuke roƙa yana ji kuma yana ganin ku inna alladhi tad'una aqrabu ila ahadikum min 'unuqi rahilatihi wanda fa kuke kira yana kusa da ku fiye da wuyan dabbansa kai da kake kan jaki ko raƙumi ko doki kai kana kusa da wuyan shi ko sai ce to ya fi ka kusa da kai fiye da kusancin da kake yi tsakaninka da dokin nan Allah ya fi kusa da kai fiye da haka Inji manzon Allah sallallahu alaihi Wasallam sai ya ce ya abdullahi bin Qais ya kai Abdullahi bin Qais ala u'allimuka kalimatan ashe ba za a koya maka wata kalma ba min kunuzin janna daga cikin taskocin aljanna la haula wa la quwwata illa billah haka kalmar la haula yana daga cikin haskan aljanna la haula wa la quwwata illa billah ana hadisi imam bukhari da muslim masu rawaitusa. rawaito sa hadisin Anas bin Malik manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yaqulu Allah ta'ala Allah madaukaki yana cewa ana inda zanni abdi bi ni ina inda bawa na ya zata wa ana ma'ahu idza da'ani ina tare da shi duk lokacin da kira ni ma'ana duk lokacin da kira Allah Allah na tare da kai in ka zo buɗe baki ka kira Allah akwai lokacin da Allah ke kafan addu'o'i kai tsaye daga ciki shine cikin dare Allah na karban addu'a daga ciki lokacin da ake saukar da ruwa duk addu'an da kai Allah ya karba daga ciki ranan laraba yau kenan bayan azahar zuwa la'asar Allah na karban addu'a abin fahimci nan daga azahar zuwa la'asar bayan la'asar ba sai yanzu muna bayan la'asar ne daga azahar zuwa la'asar haka hadisin ya zo hadisin al bukhari a cikin adabul mufrad ina fata an gane kuma imam nasiruddin albani ya ce hadisin ingantacce hadisin jabir dan abdullahi ya ce manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya yi kwana uku yana roƙon allah ranar litinin ya tsaya daga azahar zuwa la'asar yana roƙon allah allah bai karɓa ba talata ya zo ya ɗaga hannu yana roƙon allah daga azahar zuwa la'asar allah bai karɓan masa ba a ranar laraba daga azahar zuwa la'asar a masjidu fath haka ce fi masjidin fath a masjidin fath ce sai Allah ya karba masa daga azahar zuwa la'asar jabir ɗan abdullahi ce tun daga ranan idan ina da damuwa ko wani abu da nake so na biyan bukata sai na cintaci daga azahar zuwa la'asar sai in roki Allah ya ce wallahi ina yi sai na ga biyan bukata ibnu taymiya yace ba dan jabir dan abdullahi ya faɗi wannan ba da sai yace wannan kususiya ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ranar laraba daga azar zuwa la'asar yace amma tunda rawul hadith adra bima yarwihi yace ya nuna kenan kowa da kowa ne saboda haka yana daga cikin lokutan da Allah ke karban addu'a daga azahar zuwa la'asar kana da wata bukata ka ga hannu kai ta addu'a musamman ma irin wannan lokacin ko wannan dai laraban ta kubuce sai mu canjaci ne laraba mai zuwa to ga na gaba ranar juma'a shi ma lokaci ne da ake karɓar addu'a daga la'asar zuwa magariba shi sa magabata idan sun idar da la'asar kawai lankwasa kafa suke sai su ɗaga hannu sai su fara addu'a inda wannan lokacin har zuwa magariba duk wanda ya tabbata ya samu ne ya samu wannan lokacin sa'atul ijaba Allah kuma zai biya masa bukata akwai ɗalibi daga cikin ɗalibai da muke karatu da shi yake cewa tun da ya ji na karanto mai wannan hadisin in ya shiga ciki yana da wata bukata ya ce laraba ke kintata ya ce wallahi malam ina ganin biyan bukata to kaga kada ka ce jabir ai sahabi ne ko to mu ma anan lokaci ne da Allah ke karɓan addu'a wannan hadisi hadisi ne Imam Ahmad ya fitar da shi a cikin musnadinsa wannan har ila yau Imam Ahmad ya rawaito hadisi ingantacce a cikin musnadinsa daga Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kara yadda a gare shi manzo Allah ya ce ma min muslimin yad'u Allah azza wa jalla bi da'watin laysa fiha ithmun wala qati'atu rahimin illa a'tahu Allah biha ihda thalatha khisalin ya ce babu wani musulmi zai roƙi Allah mai girma da buwaya da addu'an da yake so amma a cikin addu'an babu sabon Allah kuma bai yanke zumunta ba ashe kenan yanke zumunta na hana Allah ya addu'a mutum duk wanda ya san ya yanke zumuntan dan uwansa amince wannan bai sadar da shi ba ga duk addu'an da kake Allah ba zai karba ba sai ya ce face sai Allah ya ba shi ɗaya daga cikin siffofi guda uku menene ga sunan imma an yu'ajjila lahu da'wata ko dai Allah ya gaggauta addu'an da ya bashi wa imma an yudakhiraha lahu fil ukhra ko kuma Allah ya tattali wannan addu'an ya ajiye masa shi a lahira wa imma an yasrifa anhu min as-su'i mithlaha ko kuma Allah ya gusan maka da wani cuta ko musiba ko bala'i ko wani jarabawa da zai zo a rayuwa ta addu'an ka sai a gusan maka da shi kaga wannan ya nuna addu'a baya fadi ne baya fadi banza qalu idan nukzir sai bai suka ce shikenan mu yawaita addu'a kenan qala Allahu akbar sai ce in kuka yawaita Allah kuma zai yawaita biya muku bukatun ashe kenan matsalar da muke fuskanta shine ne ba ma yawan addu'a ne shi sa Allah baya ne baya biya mana bukatocin mu sai mutum ya ce a'a ai ya sa malamai su mai addu'a shi ba zai ba ashe kenan baka da ranar biyan bukata idan kana da kuɗi a shi kenan dan ka kira malamai ta ba su kuɗi ka ce su yi maka addu'a shine Allah zai biya maka bukata ba wallahi sai ka yi kudinka ba zai biya maka bukatar ka anan ba da kai ma sai ka yi a kai da kake da damuwa wai sai ka ce wani ya yi kai ba ruwanka kaga kenan ka rena ma ubangijin ke dole ake so ka kira Allah shine yace ka kira ni kuma zan amsa maka kin ya kamata ka yi sai ka kira Allah shi kuma ubangiji sai ya amsa maka wannan addu'an da kake yi wannan shine kuskuren da da yawan mu muke yi sai ce ai na samu malamai an ana mun addu'a sannan kuma an gama sai a ce wai aliyanka babu inda Allah ya ce idan kana neman abu a wurinsa sai ka yanka zai biya maka bukata sharadi na farko kenan na biyu babu inda Allah ce sai ka sauke alqur'ani in ka roke shi zai biya maka bukata wanda ake yaudararsa a ce sai an yi sauka ko in an yi sauka a ce to kuma a yanka in an yanka sannan kuma a yayyafi na kuɗi ba to kaga wannan kwata-kwata bai da cikin karantar wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yi Allah da ya ce in kana da in bayi na suka tambaye ka ya Muhammad dangane da ni ubangiji a ce ina kusa me ake so kira ni ni kuma za a amsa maka to yanzu ne kake bukata ka kira Allah kuma in zaka kira Allah ka jinjina ubangiji ka girmama shi ka kira shi da sunaye mafi kyawu sa'annan da siffofi daukakaku sai ka gaya wa Allah damuwarka Allah zai amsa maka kuma zai biya maka bukata amma ba wai ka ce to bari in gwada Allah ba abokin ka bane balle ka gwada shi Allah ya fi karfi a gwada shi idan gwaji ne sai Allah ya kyale ka da dabararka amma falyastajibu li Allah ce ko wal yu'minu bi fi imani ka yadda Allah zai amsa maka la'allahum yarshudun kun ka samu shirya in ka kira Allah zai amsa in kuwa ba haka ba sai Allah ya kyale ka da ka ba za ka samu biyan bukata ba saboda haka iyaye ku yawaita yi wa 'ya'yanku addu'a na shirya 'ya'ya ku yawaita yi wa iyayenku addu'a Allah ya daidaita su Allah ya ba su daman yin adalci idan kuna gida wato Allah ya kaddara kana da 'ya'ya sama da ɗaya biyu uku wani lokaci akwai iyayen da suka yi zalunci ina fata an gane su zalunci wannan ɗa su zalunci wannan ɗa kai wasu ma iyayen su gwada kan 'ya'yansu a nan ku kuma ‘ya'ya ku dinga yi wa babanku da mamanku addu'a idan Allah ya jarce ka da uba irin wannan ko uwa irin wannan ya Allah ka shirye mana da iyayenmu ya Allah ka yi musu kaza ya Allah ka yi musu kaza ya Allah ka sa su yi kaza ya Allah ka sa su yi kaza haka ya kamata ka yi addu'a su kuma iyaye ya Allah ka daidaita ‘ya'yanmu ka haɗa kansu duk wanda yake so ya ya raba kan ƴaƴana ya Allah subhanahu ta'ala ka mun maganin sa hada kan ƴaƴana sa'annan kai ma ka zama mai adalci kai musu abin da ya dace dan adalci shike ƙara taimakawa ƴaƴa ka ga kansu ɗaya bi ma'ana zukatan su iri ɗaya saboda ne ka bi su da addu'a sa'annan ka yi abin da ya dace ku kuma ƴaƴa ku yi wa iyayenku addu'a na cewa Allah ya albarka ga iyayenku Allah ya musu buɗi na arzikin duniya da lahira sa'annan kuma Allah ya haɗa ku da su a aljanna sa'annan kuma Allah ya ba su ikon yin adalci in Allah ya jarabce ka da uba ko uwa wacce tana nuna son kai akan ɗaya daga cikin ƴaƴan wanda su suka haife su sai ka ce ya Allah ka sawa baba ta tsoron Allah ta daidaita mu a wajen mu'amala ko kuma ka sawa wato mahaifina tsoronka a zuciya ya daidaita mu wajen soyayya ma'ana wajen adalci amma a wajen soyayya ba zai taɓa yiwuwa ba dole sai ya tabba akwai wanda ya fi so a cikin 'ya'yansa amma kada ƙaunar da yake masa ya hana shi wa sauran adalci Allah a maza Allah ya ce ittaqullaha wa'dilu baina auladikum ku ji tsoron Allah ku yi adalci tsakanin 'ya'yanku to wannan sai ya taimake mu Allah ka shirye da mu Allah ka ba mu ikon yin adalci a cikin ƴaƴanmu Allah kuma ka ba mu ikon yin adalci a cikin matanmu Allah ka karɓa mana bukatocinmu ka biya mana bukatocinmu ka karɓa mana addu'o'in da muke yi sa'annan kuma ka sanya shi ya zama dalilin tsiranmu duniya da lahira za mu ba da dama saboda lokaci ya ja ga tambayoyin da za mu amsa insha Allah. gaskiya ne malamai sun tattauna a kai suka ce to ai shi uwaisu manzan Allah ne ya ce a roƙe shi kai kuma wa ce a roƙe ka ai akwai mutane da yawa da sun zo kuma sai da Umar bai ce musu komai ba amma saboda ya ji ne daga bakin manzan Allah ya sa ya ce don Allah ka ce Allah ya gafarta mu tun da maza Allah ce eh, istafa'a dukum an yastaghfira Allah lahu falyaf'al idan ɗayan ku ya haɗu da shi in ya samu daman ya ce ya roƙa masa gafara ya roƙa masa waye ya faɗa haka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi sa wa'ancan malaman suka ce to ai shi uwaisu manzan Allah ne ya faɗa haka saboda haka shi sa sayyidina Umar ya same shi ya roƙe shi haka ba uwaisu da Umar waye fi wani daraja kaga Umar ya fi shi daraja suka ce amma dalilin da ya sa na Umar ya roƙe shi saboda manzan Allah ne ce in kun haɗe da shi in kuna da dama ku ce roƙa muku zafara, saboda kana barar da walidatihi yana da makurar biyayya ga babarsa ne malamai suka fitar da fito a ciki suka ce ba wai uwai su kaɗai ba duk mutumin da ke yin biyayya ga iyayensa idan ya roƙa maka Allah Allah na karɓa in kuma ya maka baki sai ka lalace to saboda aka kai hattara wajen cutar da ni wa'anda suke makuran biyayya ga iyayensu a masallaci shi ne daidai kuma shi ya fi saboda shi ne kaɗai katilar da ake yi a masallaci duk sauran natin fili ana yin sa ne a gida ya fi lada amma ban da tarawihi saboda shi a masallaci aka yi shi manzo Allah bai yi shi a masallaci ba a gida ba abin da ya hana manzo Allah fitowa shine a rana na uku tsoron kada Allah ya wajabta wa al'ummarsa to bayan manzo Allah ya mutu ga da tsoron ya riga ya bushe wannan shine fikihun da sayyidina Umar ya ya kalla shi ya dawo da mutane ya ci gaba da yi musu ya sa ana musu sallah a cikin masallaci amince wannan yin sa a masallaci shi ya balada da mutum zai yi sallar tarawih ne sallar tahajjud

za a iya ba da kuɗi don a biya a fanshe shi ya fita daga prison da shi kila kuɗi ne mu'amala ce ta haɗa shi da wani ya cuci wani ko kuma aka cuce shi amma aka ɗaura masa kuɗin duk ana yin irin haka to kaga aka ce sai an biya kuɗin sannan zai fita to sai ku samu malaman da suke zuwa prison ku tambaye su in akwai irin wannan sai ku bincika ko kai da kanka ne kuɗin ka je prison yard ka tambaya in akwai irin wa'annan sai ka biya kuɗin don a sallame su amince wannan shi ma ya yi amince wannan sa'annan kuma in akwai woda ya kamata a ce gwamnati tana da wani tsari tsarin shi ne idan aka shiga prison akwai wa'anda suna laifi sai a sa gasa a ce duk wanda ya haddace Kur'ani cikin shekara ɗaya laifinsa za a yafe masa laifi za a sallame shi amma wannan sai a samu malamai da suna zuwa suna ba da hadda suna ba su ilimin tauhidi suna ba su ilimin fikihu suna ba su ilimin ilimin tarihi da kuma ilimin ulumul qur'an da sauransu kamar makaranta bi ma'ana akwai ajujuwa da ake sawa wanda in ya fita daga ciki zai samu certificate wanda in ya fita cikin mutane zai iya neman aiki da shi kaga wannan zai rage barna wanda abin da ke sa irin su koda sun dawo za su ci gaba da barna saboda ba yadda abin da zai yi amma yanzu wannan ai da wani abin da zai yi amma idan aka fi irin wannan tsarin kaga wannan zai taimake shi idan ya fito kaga yana da certificate ko zai sami aiki wanda zai ci gaba wannan zai taimake shi ya rage masa barnan nan ba zai ci gaba da yi ba amma ya dawo an sake shi bayan kwana biyu sai da wani aikin da zai yi dole wata rana zai koma aikin jiya amma in aka taimaka aka yi irin wannan ƙur'anin da ya haddace Allah zai taimake shi inda yana da kur'anin ba zai cigaba da wannan fasada ba kaga an taimake shi kaga wannan ya kamata a ce gwamnati ta ɗauki irin wannan tsari a kusar da irin wannan musiba a cikin al'umma Allah ya sa za su ɗabbaka irin wannan na'am mutum ne ke ma'ana da kuma duk sallah yana zuwa kasar yin sallah to shi idan ya je ya yi kamar zai yi kamar kwana zai kasar ne ko kuma kasar da zai ba sannan ma da zai Allah a sanya mutum addu'a to Allah ya biya maka kan kanmu nan kowa da ka gani a nan kowa wallahi na da bukata Allah ya mana bukatun mu na alkhairi duniya da lahira eh sallar wato asuru za ka yi inda Kaduna ne yanzu base ɗinka nan kake zaune da iyalanka kana zuwa ka tsina ne wajen iyayenka ka kai musu ziyara saboda haka ko da sati ɗaya za ka yi ka za ka yi wannan shine magana mafi inganci shine maganar da ibnu hazmin yake kai haka imamu abu hanifa duk da yake mu a mazhaban mu ta sha'a malikiya an ce idan za ka yi kwana sama da guda hudu ba za ka yi kasar ba za ka cika sallah ne amma magana mafi inganci kasurun kaza ce saboda hadisin Anas dan Malik wanda Bukhari da Muslim ya rawaito a ƙarshen hajjatul wada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya kwana goma yi aka tambayi Anas kam aqama an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi makkah sai ce qama biha ashra kwana nawa manzo Allah yayi yace kwana goma kuma kwana goma nan kasuru ya dinga yi kaga ai duk wanda yake aikin hajji ya san zai sama da kwana uku ai ko

eh kuɗin da ka sai da gidan ka dawo da shi ku kasa da kai da ƴan uwanka shi ne ka taimaki babanka kenan ba saboda wannan hakan da ya yi zalunci ne ga nu'man bin bashir shi sahabi ne na manzo Allah hadisi na nan a cikin bukhari da muslim yana da ɗa shine wato nu'man babansa shine bashir shine yaron farko a cikin mutanen madina da aka haifa babarsa ita ce amara binti rawaha 'yan uwar abdullahi bin rawaha sai ya ɗauki kyautan gonansa ya ba sa, kuma ba ita kaɗai ba ne a gidan yana da sauran mata A ga yadda matanmu ne yanzu ne za ta ce mhm ai eh, ana son ta kuma ana son ɗanta ta ga haka sai ta ce gaskiya ban na da kyautar nan da kai wa ɗana ba ban amince ba sai ce ai ɗana wani kuma na bashi sai ta ce ni gaskiya ban yarda ba ka je ka gaya wa manzon Allah abin da ka yi in manzon Allah ya ce daidai ne to ni na amince amma ni ban gamsu ba Bashir ya tafi wurin manzon Allah ya ce ya ma'aikin Allah ni ne na ɗauki gona na na wuri kaza na ba ɗana Nu'man sai manzon Allah ce sauran yaran ka ba su irin gonan da ka ba shi Nu'man sai ce a'a shi kaɗai na ba sai manzon Allah ce sai hadisi sababu wurudul hadis ittaqullaha wa'dilu baina auladikum wa fi riwayatin fi auladikum sai ku ji tsoron Allah ku yi adalci tsakanin ƴaƴanku inni la ushidu ala hadha al-jaw kai ban maka shaida a wannan ke kai wa ƴaƴanka ba ashhad bi zalika ghairi je ka nemi shaidan wani na amma wannan bugun ta kai wa ƴaƴanka to kaga babanka ya fada cikin me kenan ya fara cikin kuskure saboda bai sani ba dan ya sani da ba zai haka ba saboda haka yanzu ka taimake shi ne daga wannan laifin shine sai ka kasa wa dukkan uwanka a raba yanzu ka kubutar da ka kubutar da mahaifinka da ya ya rasu daga wannan Allah ba zai kalle shi ba gobe kiyama kada da yanda za ku nemo shi Allah ya gaba da ba, don kowa ne ya yi mini da gaskiya na gane yake shi yanin ya ji idan kai shi ga hukuma a sashe yanin ya shi shi Allah ka fi ba su an uwanka tun da uwanka ne yi hakuri da shi ga Allah sallallahu alaihi wasallam yace al-mu'minu alladhi yukhalitu an-nas wa yasbiru ala adahum خير وأحب إلى الله من الذي لا يخالطه ولا يصبر على أذاه وفي كل خير da ce muminin da yake cakuɗe ne da ɗan uwansa da mutane su cutar da shi ya jure ya yi haƙuri akan cutarwar ya fi alkhairi da soyuwa a wurin Allah a kan wanda ruwa ya ce ba ni da mutunci in an min sai na taka mutum ni ba na yi wa mutane amma ni an min sai na taka mutum a wacce ya fi ta alkhairi an cutar da shi ya jure ya yi haƙuri a Allah ce Allah ya fi son wannan akan wanda zai ce shi fa sai ya rama shi sai ya yi kaza mazala ce wancan ya fi alkhairi

ya nakalto wannan hadisin cewa man sana ilaikum ma'ruf fakafi'uhu in lam tajidu ma tukafi'unahu bi kalimatin tayyibatin hatta yash'ura annakum qad kafatumuhu wa fi riwayatin tad'u lahu yace wanda ya kyautata muku bi masa tukuici in ku da abin da za ku yi masa tukunci ko alhaji Allah ya saka da alkhairi Allah ya biya ka da aljanna Allah ya albarka ga zuriya Allah ya kare ka daga sharrin duniya da lahira kamar yadda ya kare Makka da Madina sai ci kai amin amin amin amin ko sai ce to har ya ji ka mai ka kyauta ka mai haka manzo Allah ya ce abin da ake nufi kenan wannan ya ce assalamu alaikum malam idan mutum yana nufin wani yaron dan zai iya barin ya kan ya ce a bashi wani abu sai abin da ya bari da dukiya shi ya fi cancanta kuwa saboda ai bai da gadanta kuma kila ya maka hidima a gida ko saboda haka sai ka ce a bashi kaso kaza a cikin dukiyarka in kuma yaran na da tsoron Allah kenan hmm, dan yaran yanzu sai Allah zarar eh. tun tana da rai ka bashi kafin ka mutu dan in ka mutu ba kowane yaro ne zai kalla dan suna za su ga kamar fara ne yanzu wannan kuɗin yanzu wannan kuɗin za a ɗauka a bawa ne shi zai zama an mai shot yaron da ya ce shi fa in baban shi ya mutu aka ba shi less than 35 million Allah ya isa yanzu wa yake Allah ya isa a bar shi kenan kaga akwai matsala kenan ko eh Allah ka cire da to an ce lokaci yayi zai mu hakuri sauran tambayoyin Allah ya dagu gobe in Allah ya raya mu za mu shigar da su sai a amsa su muka karanta daidai Allah ya karɓa mana wanda kuma muka yi kuskure Allah ya yafe mana ya gafarta mana zunubanmu mun ah, mana roƙon Allah subhanahu wa ta'ala malam Isaac Yunus Dr. Isaac Yunus da bai da lafiya Allah ya kashi lafiya ya sa ya zama masa kafara ya mai da shi zuwa iyalansa lafiya sumul sa'annan kuma duk ƴan uwan musulmi da suke ko a gida ko asibiti ba lafiya muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ba ta lafiya sannan kuma da masu ciwo a zaune su ma Allah ya ba su lafiya masu ciwon baya da kafa Allah ya raba su da shi ya yaye musu yadda Allah ya haɗa fuskokin mu a wannan masallaci muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya haɗa fuskokin mu a cikin firdausul a'la tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shugabannin da Allah ya azurta mu da su a wannan kasa ina roƙon Allah subhanahu wa ya kinsa musu kaunan mu da begen mu a zukatansu ya sa su so mu su yi abin da zai amfani mu duniya da lahira mu kuma Allah ya ba mu ikon yi musu biyayya akan abin da bai saba wa dokar Allah ba duk abin da zai zama mana tarnaki a wannan ƙasa muna roƙon Allah subhanahu ya kame hannunsu kada ya ba su ikon aiwatar da shi mu kuma Allah ya sa mana daga cikin waɗanda za su amfana da shi haka ya gina wannan masallaci ya sadaukar da shi fi sabilillahi a matsayin wakafi da wannan al'umma Allah ya gina masa katafaren estate a aljanna ya yi albarka da dukiyarsa ya yi albarka da zuriyarsa ya gafarta wa iyayensa mu ma Allah ka ba mu arzikin da za mu yi masallacin da ya ninka wannan kyawu da albarka duniya da lahira kuma idan mun yi Allah ka karɓa mana kamar inda ka ba shi iko mu ma ka ba mu ikon yin irin wanda ya fi wannan girma da kuma a ɗaukaka duniya da lahira kuma ka karɓa mana mun samu ziyarar ɗan a malami kuma abokina kuma wana kuma malamina wato abu Asalabi ibrahim musa Asalabi. ya kawo mana ziyara cikin wannan masallaci muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya karɓa masa a matsayin ibada ya sanya shi a cikin mizanin kyawun ayyukansa sa'annan kuma ya mai da shi da mu ma gabaki daya zuwa iyakanmu saliman ghaniman insha Allah fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk